Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango sm a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 24 ga watan Agusta na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan duba wayoyin juna a tsakanin ma'aurata Shin ko me hakan yake haifarwa? Akwai wata rawa ta ba ta jin Hausa. Budurwa ta ma mijinta text da Hausa. Saboda ma ta jaddada ta sanya aka rubuta ta turo text din Cewa ke mata fasara. Ta ce in mata fasara. Da na karanta to ni mahaukata ne. Eh. Ai opposite na gaya mata. kam Hafiz. Da alama yau za a fara jin ta bangaren mata akan wannan batu. Jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsuran muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki mata a zauren namu domin jin ta bangaren su akan wannan batu na duba waya. Sannan wakiliyar sashen Hausa a Justatin ta wani mai bawa ma'aurata shawarwarin zamantakewa. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawa mu a jihar Kaduna inda wakilar sashen Hausa wato Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana a yau. Binta gareki. ki. Masu raro barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na yau da gobe a inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullun da rayuwar auratayya. A yau dai muna tare da matasa kuma ma'aurata wanda za mu tattauna da su akan wata matsala wanda ta shiga kowane gida ta kuma zama ruwan dare. wato matsala ce ta amfani da wayar hannu kwarai da gaske mai sauraro wato ita wannan wayar hannu bayan ta shigo cikin al'ummar eh, najeriya wuraren 2001 eh, um, tun dai ana tun ana daukan shi a matsayin bakon abu yanzu ta riga ta zama jiki babba da yaro kowa yana amfani da ita inda yakan kawo rashin jituwa tsakanin miji da mata wai domin ɗaya ya taɓa eh, waya duk da kasancewar aure abu ne wanda yake eh, ana ana wato ana sharing wato ana ba wani sirri tsakanin miji da mata bai kamata a ce ko wani sirri ko wani abun boyewa ba amma sai ka ga dalilin mace ta taba wayar miji sai ka ga har aure ya girgiza ko ya bantali a cikin wannan zaure namu ina tare da mata wanda abin ya fi shafar su wato su ne aka ce su ne ke karambanin taba wayoyin mazan nasu wai dan Allah kuma tan nan me kuke zuwa nema ne a wayoyin mazan nan naku ne eto eh a cikin zauren namu akwai malama zainab usman da kuma malama jamila mai damma me kuke nema ne a wayoyin mazan nan naku ne ba abin da muke nema a wayoyin mazan mu to ainihin binta a banga wani aibu ba dan na taba wayar mijina <laughs> babu aibu tsakanina da shi akwai fahimta ya yadda da ni na yadda da shi kuma mm. har muka zo na muka yi aure mm. kuma muka hayayyafa mm. to me dalilin da me yake a wayan nan wanda zai boye mu kin gani kai tsaye nake zuwa in je ta wayar shi shi ma kai tsaye yake ta waya ta to ke me zaki je nema to tukuna tunda kin ce dama babu maganar rashin yadda kin yadda da shi me kika je nema ce nake aljihunsa ya kamata ki nema saboda kuɗin cefane. A'a wannan aljihun ba shi bane in kin ga na taɓa wayan to na je in duba hotuna ne ko ko ni in yi hotuna da yara na ko ko dai mu yi game. Shi ke nan kashe wa malama kasuwa. Kefa malama Jamila. A'a wannan ai karambani. A'a ba abin da zai sa mu taɓa wayan mu. A'a ba ka taɓa. A'a ban taɓawa. Saboda karambani a'a ba tsoro bane. Karambani ne taɓawa. saboda sai kin taba ne zaki ga abin da zai taba miki zuciya hmm. shi wannan fa waya fa da aka yi kowa yana da nashi kuma waya a rayuwa kowa na da sirrin shi ballantana mu da muka san cewa mazajen mu na iya ƙara aure to me zai kai ki zuwa taɓa waya ba mamaki a koton da zai aura da yake nima to ke baki ma sani ba a nan kin je kin taɓa taɓa da kanki kin je kin gano ma kanki mm. rashin sukuni dan ba hana shi zai yi abin da zai yi ba saboda haka kowa sai tsaya a nashi hurin amma an banda abinki akwai wani abu ne na boyewa ko kuma na cewa wai nashi ne daban secret ban maki hmm? ba cewa ko babu komai ba amma in dai aka ce abu ya danganta waya hmm. wannan wayan da ke gani ba karamin eh. annoba ba ce ta zama wato iblis ya ce a'a ana dai kin yadda dai ke dai keba kanki kar ki taba wayar gaskiya ba zan taba ba ba zan taba ba zan saboda tsoro hala ka ce jagoran gida ni a kasan shi nake ni na tabbata a yanzu ma ba shi ba akwai mata da yawan ma da ba za su iya yadda mazan ma su taba masu waya ba to shi yana namiji bai taba miki waya ba kan me zai sake taba mashi me za ki je gani to amma hmm. ita Jamila da take magana kabbata manta shi mijin nan mijin mata hudu ne hmm. kuma kin yadda da cewa eh kin aure shi yana iya kari ko da wani lokaci ko ba hmm. haka ba aiki yadda da shi ko me kika gani a wayan shi ki daure mm. kuma ki samu ki ruwan sanyi da cewa mijinki ba zai je wani abin da zai cutar da ki ba kuma sa'an nan idan kika ga abin da hankalinki bai baki ba kina iya kiran shi eh, kuma a ayi tambaya eh, kuma sai ya miki bayani mai kyau har kike da lokacin tambaya dan ai zaki sha jibga wani kafin ki tambaya a ah, shi yasa kike tsoron a'a ba fa tsoro bane na ce miki ba tsoro bane shi wannan miji dai mm. babu wani abu na sirri tsakanin ke da shi a matsayin ku na ma'aurata mm. Ka ya kai ga wata ma account din mijinta tana yana kana mm. bata wannan katin da kuɗi misali mm. ta cire mm. ko kuma ita za ta je ta cefane fani da sauransu to shi wannan wayan anya ba wani abu ake aikata ba da ba a so a gani ai ko ma me ake aikata ko ki bar mutum ya tafi shi da halin shi kawai ya kuma ki sauki dan wani garan ma ya kai ki cikin bankin shin ma account din shi gaba ɗaya ki gani me baki wayan nan Wayan nan ke bari kina gani password wani kowane ma application tana da nata password din ah, ah. to me zai kai ki tashin wannan zuciyan ake bar shi kawai je wayan shi ni wayan ma shi ne ai ya yarda da shi malama jamila su suke samu ba su suke sa maza bisa dai bisa wani abu ne ai sun nuna suna da kishi kuma dole mazajen su sa password kuma dole dukkanin su ya ba wai ba rashin kishi bane ba rashin kishi bane ya rike wayan shi in rike nawa a'a jamila shine kika yadda kuma kika aure shi ya rike ba rashin yadda bane kuna da shi ne auren to ina zuwa ba shi ba eh, akwai abubuwa da yawa kar ku manta kuna da yara yaran nan za su iya cewa mama yau muna son mu yi game a wayan ba to ba ta da wata waya ne eh? ki a da na ba wannan aina wada ma ina da wayan muji a jikin hoto a'a ba wai a lalata ba akwai ran da yana kuna nishadi kamar yanzu ranar saturday haka ranar eh. asabar kuna gida duka gaba daya sai ya dauko waya a'a mama ko ban da komai a waya na ba zan ba ma yara na waya na ba mm. waya na waya na ne sai ki siyan masa in kina da hali na su zama a yanzu ma me zai saka ba mu yaro waya buga game dole sai ki siyan masa akwai game din da ba na waya kuma ya za a ce abun mijinki ne ma shine sai yara su je amma Jamila tsayani nake ganin eh. wannan kusancin nan kun yadda da junan ku to shine zai sa kusancin shine nake miki a waya ne kadai za a shaku ai kin ga a waya nan babu eh, munafunci yanzu eh. mu bar ta sama mu koma kasa ne tsakanin ni da ku ba me ji akwai abin da kuke nema a wayoyin mazan kunkunje ne da yawan su akwai kan dan wata ko da ya sa fadi ko ya sa password he ta ki bayan yana nan tana tsaye faɗi ki gara wani baba na daka gemu na waje ne wa ita da sai ta ga me yake me yake faruwa a cikin rayuwar ke barin baki labari akwai wata kawata akwai wata kawata ba ta jin Hausa mm. budurwa yi ma mijinta text da Hausa mm. saboda mata jaddada ta san me aka rubuta ta turo text din mun mm. cewa ke mata fassara. Ta ce in mata fassara. Da na karanta to ni tafinta mahaukata ne. Eh. Ai opposite na gaya mata. Sai ta zauna ta dauka budurwa ce mata rubuta. Saboda tana tunanin cewa wannan namban da wannan sunan ai mana mace ne. Hmm. duk da yadda ma maza suke canza sunayen ku idan zainabu ne a ce mata habu watan mata biyun ma wani ma matan shi ne ma biyu ma yana sa sunaye saboda kaɗe ma ran ta ya ɓaci ta ga sunan ɗaya saboda tsabar kishin gidan auren ma mata ɗaya suwiti ɗaya wani wata ma kila sunanta ne aka yi sabin bata tsaya mata tantance sunanta bane bala'i ya isa to kowa ya tsaya amma ko da min shi to amma. ba kwa ganin laifin da kuke kuna tunanin wannan laifin da mata suke na taɓa wayan ya kai ga miji ya tunzura ko ya na kaɗa wa mace eh, ko kuma ya danganta da abin da ta gani oho ya kauce hanya kenan shi namiji da ko gidansa ta je inda gidan iyayen arziki ne za su yi mata ta koma ta yi hakuri to kan kin gani tun farko ma baki fara ba balantana kuma gaskiya idan namiji na respecting inki ba zai taɓa barin abin da zaki gani ba hmm. saboda ma yana respecting inki shi yasa yake killacewa ba tsoro bane ba fa shi yasa ma yake killacewa ma kake gani hmm. to amma kin ɗauka da kanki kin je kin bi diddigi kin gani hmm. ai an ce ki bi diddigin shi aka ce ma ya bi diddigin ki ma ai to hmm. tunda shi ya yarda da ke ma har ya sake ki ya baki ki je ki duk abin zaki shi bai sa kokonto ba ke me zai sa ki sa kokonto a mijinki ai kawai ku ta'adda Allah kawai ba da zaman lafiya ya kuma kawai shi kenan kuma binta yanayin ma dukan nan ko akwai yanayin da mace za ta tunkara mijinta da shi Yawa eh, ta ga abin da ba daidai ba ai akwai huru akwai hanyoyin da mace ai akwai lafuza bai daɗi da daddare ko ko yana cin abinci ya gama kuna hira haka sai ki ko iya yayin da kike magana yanzu fa eh, in matan yanzu ma wata ba iya ce miji sani da zuwa ba amma wallahi idan ta fara da wuya akwai su amma samun su din ne sai an da gaske kuma sai wanda ta daure ta irin ɗora zuciyanta din nan wanda za ta iya gaya mishi ko me yasa ba ku da wani tunani sai da cewa mijin ku zai nemo wata to mace shine ni ma fa nake gani to wannan shi sa wanda ma wallahi ba dan mace yake sa ki rufe wayan ba mm. saboda akwai personal issues mm. yanzu kin ga akwai abubuwa na office mm. ai bai halasta ya zo gida sai ya zo ya nuna maki ba personal life din su ne akwai abubuwan da bai kamata a ce wani ya gani ba kamar ni yanzu ina da abin da ba lalle bane sai na nuna ma ma uwar da ta haife ni ba ballanta namiji kuma ba wai ya haramta ba ne amma kai personal life dina ne amma Jamila ni nake ganin boyewan shine zai sa ita ta yi binciken abin ya idan to wace a matsayin ki na mace waye ce ki je ki bi diddigin namiji ai ba bin diddigi bane to bin diddigi ne ma ko uban da ki bane ba fa bai eh? cikin sharuɗan aure da ake daura aure ba a ce daga yau ba a ce wurin nan ana yin shi ya fa shekara dubu to kuma ba a ce ba a taba yin wayan kuma a cikin auren ma ba a ce hmm. wai in kika je gidan mijin ba binciken waya yana cikin ɗaya daga cikin sharuɗan zaman lafiya eto mm. na ji wannan jamila amma ni dai ina nan akan bukata da cewa ai idan mace ta taɓa waya mijinta mm. ba wani aibu bane kuma ba komai bane an ji amma tun yanzu yana kawo matsaloli kuma kin ga anyi anyi anyi an yi goma an yi ashirin. Me yasa wayan shi ne kaɗai zama aure? bayan wannan yi ba kuna zargin akwai wani abu ne saboda na san cewa mazan nan suna su go. ai sai ki ga gaskiya tunda ba tunda ba mai jin ku. to aminta ni a nawa ganin hmm. kin ga dai wayan nan ni kaina idan na je tunda ai ba mai jin mu ko ba haka ba hmm. farko zan je duba whatsapp din shi to in crawling hmm. ga na ga suna yawa kuma sa'a na in je pictures din shi in je in ga hotuna a goge chat wata a contact din mijin tana gogiya ya ah, a kowace ta kira mu mata zage mu bata san mu abokan aiki bane idan na je kuma sai in duba wurin gallery din shi in ga pictures din da ake alama wani abu yana dangantaka da kishi to kin ga in kika je pictures akwai groups din da an mutum yana ciki kila yana cikin wani group group group da ake na waya akwai hotunan da ke sauka kan waya da ke je bai ma sani ba sai ki ga hoton yan mata ki ta bala'i ki dauko maka kanki ciwon zuciya ana zaune ciwon hawan jini akan da namiji bai kama wai wai wai an ce ma su ma matan wai sun yi zargin cewa wai su ma maza a wai akwai wanda suke zuwa duk idan ta dawo aiki eh sai ya duba wai saboda da wanda yadda da ita ba rashin yadda ne ke mm, kawo haka farko bai yadda da ita ba yarda ne ko kuma ya rama ne dai a'a rashin yarda ne ai shi namiji yana da right da zai duba wayan matan shi ko ba haka ba tunda ai matan shi ce a ba wai na da kan hanya bane matan shi ce ita ma zai bata wannan room din nan duka su yarda da juna in suka yarda da juna a zai iya bata daman na ai to ke yanzu zaki yarda mijin ke ringa miki bincike a waya zan iya bashi mana amma ke ba za ki mishi ba a'a ba zan mashi ba in ya je ga abin da ya ja mashi ciwon zuciya wannan matsalan shi kenan amma ni zan bashi waya zan ba shi amma ni dai ba zan taba nashi ba to da karshe da Allah me za wani kira za a yi wa mata ke dai na kaman ke kina ganin ba laifi ba ne kuma kin ce mm. gaskiya mata ne babba a wannan inta to wani shawara za a ba wa mata ne uh, na cewa a kiyaye dai a zauna lafiya din da eto waya ka ta kawo fada gaskiya shi shine kake taba waya mijinki in ma zaki taba ki tambaye shi tukunna in ya baki doka da oda yau sai ya ce ton taba amma me kike son ki gani sai ya gaya miki ga inda yake ga inda yake na mm. an zo na lafiya amma taba waya miji ba gaira ba dalili gaskiya a kiyaye ai ko da gaira da dalilin ma bai da amfani kowa ya tsaya kawai a nashi ina da naki ina da nawa shikenan yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos Zainab Babaji inda ta samu tattaunawa da rabaran Dr. Bitrus Audu mai bawa ma'aurata shawarwari akan zamantakewa ta kuma sulhu. To wani lokaci kamar tsakanin ma'aurata duk da yake kayan magana cewa rashin yadda ne batun kuɗi ko kuma abubuwan biyan bukata kana ga yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kila ko mace za ta rika duba wayan mijinta ta gane cewa ko yana da kuɗi ko bai da shi ko kuma haka shi ma mijin ya dinga duba eh, wayan matan shi ya duba abubuwan da take yi. Hakika yana za a ce shine mana ɗaya a ciki domin a wannan zamani da muke ciki na samun alert alert a banki idan kuɗi ya shigo waya zai nuna in kuɗi in ma cire kuɗi ta hannun waya duk akwai rekodin wanda za iya idan an duba wanda ya san yadda zai binciken waya da zaran ya buɗe wayan nan zai san yawan kuɗin da ke shigowa da kuma fitan kudade ɗin. to kaga daga nan idan an taras da waɗansu kudaden da suke shigo ba a san inda sun fito ba ko kuma an kashe kuɗin ba a wani hanya dai wanda akwai shakka kaga mm. za a kawo tambaya to kuɗi hakika yana ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai da sukan sa ma'aurata ko kuma masu shirin aure mm. su ne ganin waya. Waɗansu ba su da gaba gaɗin a ce su yi magana da mutum ne sai dai kawai su je suna satan leƙa waya? Eto eh ya danganta ga irin zumuncin da suke da shi. Mm. Idan sadarwansu yana nan da ƙarfi kuma a cikin salama akwai yadda da juna so maganan leka waya bata taso ba idan akwai tambaya za a yi za a wannan tambayan gaba da gaba kawai amma idan sadarwar su a cikin eh, zaman su ba ta da ƙarfi yau fada gobe lafiya jibi fada gata kuma lafiya kaga za ta kawo haka rashin yadda zai ci gaba mm. amma idan akwai salama idan akwai mutuncin juna in dai akwai shakka a wani gefe kaga shi wanda ke da shakka zai iya yin tambaya gaba gadi amma idan akwai idan babu haka din to dole za a yi ta za a sace ne kawai ana so a gani ko da me ke tafiya wani lokacin ma za a yi haka din ne domin dai a sami eh, wani damara ko wani dafi ko wani makami da za a yi yaki a cikin rashin sadarwa na salama din da ake ciki. To akwai waɗansu da na yi magana da su da suka nuna min cewa wato idan ka fahimci an fara irin wannan eh, ba yadda eh, wato ɗaya daga cikinsu yana neman rabuwa ne. Kana samun irin waɗannan waɗanda kake ba su shawarwari? Ban taɓa samu ba kam wanda zan ce ya kai ga haka ɗin sai dai abinda na sha gani shine rashin yadda ɗin musamman wani lokaci sai ka ga za a ce ai yana fita da wata wata ta aika mishi wani text message domin haka ya nuna rashin yarda so ya shafi dai irin abin da ya shafi ana gani cewa yana sa ido ko tana sa ido akan wani daban fiye da wanda suke zama tare din so waɗanda na sha samu kenan ko yana magana da, wata ko tana magana da wani a hanyar da bai gamshe ni ba domin haka sai ya zamanto abin tashin hankali tsakaninsu hakika in ya yi wato idan haka din yi zurfi sosai yana iya kaiwa ga rabuwa din ah, musamman inda an samu tabbaci cewa wannan zargi din da gaske ne akwai irin waɗannan halayya din to hakika waɗansu tun ma ba su yi auren ba su kan haɗa yakan yi karfi har a ce to an watsar ba za a ci gaba din kuma ba idan an yi kokarin sasanta su sasantawa din bai yi ba sai shi kenan ya kai ga rabuwan kenan. Uh, to da yake mun taɓo batutuwan da suke sanya uh, ma'aurata duba wayan juna a ganin ka ko kuma a cikin yanayin aikinka menene illolin waɗannan duba wayan juna waɗanne illoli yake haddasawa? Eto eh, a gani na dai a ɗaya gefen akwai illa Mm. a ɗaya gefen kuma akwai amfani sosai a yi haka ɗin. To bari mu fara da illolin. E to na illoli dai kaga idan zai kawo um, zai kara zurfin rashin yadda da juna eh, kaga na farko kenan na biyunsa kuma ya danganta ga kowane irin ayyuka ne shi wanda ake lekan wayansa ke yi wani lokaci idan kin ci karo da wani abin da baki sa zaton cewa haka ne za ki gani wani zai kawo mishi hawan jini wani kuma zai sa ya ɗauki wani mataki saboda haushi ko har sai a kai ga kisa don na ga kaza a wayanka ko na ga wani ya miki magana ya miki text message kaza to yana iya kawo ga hawan jini ko ya kawo ga mungun fada wanda zai kai ga kisa domin dai abinda an gani an sa zato ko ma ba a gama bincike an san cewa haka din ne to zai iya kawo ga wani abu dai wanda zai zamanto da muni kwarai da gaske mm. ya danganta dai ga irin wato temperament na na shi wanda ke laikan wayan mm. da kuma yadda zai yadda zai amfani da abin da ya gani to irin wannan illa da kai bayani yakan shafi zamantakewan iyali kila a ce tsakanin mata da miji har ma da yaran da suke tare da su eh kwarai da gaske kwarai da gaske ya danganta ga abin da an gani a ciki misali kin ga akwai na taba jin labarin wata mata miji ya yi tafiya irin kisan abubuwan da mutane suke a wannan zamanin wani lokaci yana da ban mamaki sai a aika da hoto na irin na tsirara hakan nan a tura ma waɗanda suke zumunci da su. Mm. To ita nan ko miji ya yi tafiya sai tana kokari ta tura mishi irin wannan irin hoton dai wanda yake so ya gani mm. sai ta yi kuskure ta tura a wani wayan daban to kin ga idan haka ɗin in wayan can da ya karba in dai mijin wata inda wani ne daban matar shi kuma ta leka ta ga mm. irin wannan hoton mm. kuma ta waye ita matan nan bata san wannan bayanin cewa dama wannan hoton ba wajen mijinki aka so a tura ta ba mm. zuwa ga nata miji ne so wannan ya kawo matsala sosai sosai so kamar kamar a ce mutane ne suna dara wanda ba a san sai eh, mutum baya baya wurin amma sai sai ki ji an ce zan kashe ka a nan ko in kashe a can. Mm. To kin kashe wannan an ɗauka kamar ainihin haka din ne amma sai mutum ya zo wurin sannan zai san ce ah kashe dara ake nufi ba kashe <laughs> mutum ba to amma in babu wancan bayani ba za a iya sani ba to wani lokaci haka lekan waya yake ba a san context din abin da aka gani ba za a fara fada a kai yaki har ya kai ga inda ya kai kafin a dawo ana ce ai to ai da ban sani ba hmm. ban san wanki eh, ga yadda kuke da ita ba. Ɗazu ka fara maganan amfanin leƙa wayan juna. Eh to na yi maganan amfani domin kin ga aure dai misali muna magana akan aure ne. Hmm. Aure taimako ne Allah ya ba mutum. Uh, dalilin zuwa aure kenan. Hmm. Sa'alin nan kuma aure ma wani tsaro ne da Allah ya ba mutum. domin idan mutum yana da aure akwai waɗansu abubuwan da ba zai iya yi ba a cikin zaman rayuwa kuma komai girman mutum komai iliminsa ko da waye ne dai bai wuce ba zai ce lallai shi ya fi karfin ya fuskanci jaraba ko wani abu to amfanin leka waya idan ma'aurata sun riga sun yarda cewa eh, miji ko matarsa muna iya mu laika wayan junanmu to kin nan ma akwai tsaro a ciki ba zan taba yarda in yi wani abun da wanda na san cewa idan matana ta gani ranta zai baci don mu riga mun amince cewa mm. za ki iya ki amsa kiran waya na za ki iya ki karanta text message wanda ya shigo za ki iya ki duba waya na ko da kowane lokaci mm. to kin ga ma na kawo ma kaina wani tsaro ne yadda ba zan yadda in sa hannu a cikin waɗansu abubuwa na batanci wanda zai bata zaman rayuwa amma idan in na ɗauki batun wato ina son secret bani so kowa ya gani mm. to wannan ma zai bude kofa ne na yin waɗansu abubuwa wanda dai za su iya su zamanto jaraba ne da za su iya su kawo batanci nan gaba to mm. ni a gani na yana da amfani sosai kamar yadda mu muke namu rayuwa matata tana da yanci ta amsa waya za ta more waya na koda wani lokaci mm. text message ne koda menene to amma kin ga ba kowa ne za a ce za su iya su yi haka din ba domin ya ne ga zurfin wato su. Ina shawarwarinka musamman ga su ma'aurata da ma waɗanda ke niyya aure akan duba wayan juna. Da farko dai ni zan ce ba wai maganan leƙen wayan shine damuwa din sosai ba. Kinga idan babu wani abin illa a cikin waya na. ba zan damu da ko da wake leƙen na ba. Mm. To a wannan zamani na amfani da wayoyi yana da muhimmanci wato su waɗanda suke shirin yin aure su yi hankali da yadda suke amfani da waya to shine babban shawara na farko mm. ba waɗansu ababen ma yanzu kin ga wani zai iya yi miki kira yadda muke wannan taɗi da ke sai ya danna eh, record yana yana kuma kawo waɗansu zantattuka waɗanda za su dana ma mutum tarko daga baya kuma za a iya ce ah, ai ga abin da ka faɗa mm. in ka yi musu sai a buga maka a ce ai to ai shi ina da rekod na abin da ka faɗa ko kuma idan an rubuta text message ma waɗansu za su iya su je su editin text message nan a hanyar da kai baka sani ba a zo a nuna kuma zai zama da musu ko kuma a tura maka wani hoto wanda bai kamata ba baka ka cire shi nan take ba ka aje shi a wayanka to da farko a gani na batun lekan waya da ba zai zama wani matsala ko kaɗan idan har in shi mai amfani da wayar nan yana yin gaskiya baya yin wani abu wanda dai ya zamanto na kazanta ko na kunya wanda bai dace ba to shine babban shawara na mm. a cikin moran waya mu more waya da tsafta mu more waya da gaskiya mu more waya a hanyar da idan wani ya ga abin da ke gudana ba za mu samu wani abin kunya ko wani abin shakka ba shine babban shawara na kawai ga waɗanda suke shirin yin aure har ma da su ma'aurata. aurata karshen shirin namu a wannan lokaci sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin ta ɓangaren maza. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ta ni gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. juna koma wanke bayan wasa ka sani tun baya ƙauna taka ta zama fansa wai gojo yo zuciyar tana ta bala'i da